افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون duk wanda ya imani da Allah yana mai aiki da umarninsa yana nisantar abubuwan da ya hana ba daidai yake da wanda ya fita daga da'ar Allah ba ba za su yi daidai ba a wajen Allah da wajen sakamako